أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تريد وترضى ‘Yan uwa musulmi ina mana barka da wannan lokaci, ina kuma mana alhini da jaje da kuma nuna damuwa game da abin da ya shafi janibin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kamar yadda kowa ya sani a social media ana ta cece ce game da abin da ya shafi abin da sahara reporters ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da cin zarafi kuma da cin fuska da kuma nuna cewa sun isa sai haka Ah jama'a kamar yadda kuka ga a title na rubuta cewa sahara reporter ta zagi manzon allah sallallahu alaihi me ya kamata musulmi su yi me ya kamata musulmi su yi dangane da abin da ya shafi saharar potas a yan uwa idan ba a manta ba kuma ana sane idan ba a mantuwa kuma idan ana faɗake an san cewa taɓa janibin asunabu sallallahu da kafirai suke yi a wannan ƙasa wannan ba shi ne farau ba an shayi wanda in ba a manta ba a zamanin mulkin Obasanjo kafirai suna yawan kawo annabi sallallahu alaihi hari wanda a wannan lokacin ana koke-koken cewa abin da yasa ake wannan hare-haren ta kai farmaki zuwa ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewan ba musulmi bane shugaban kafiri ne duka wannan muna ba da uzuri ga Allah subhanahu wa ta'ala da al'umma islamiyya kan cewa wancan gwamnati da yasa ake zagin annaba a kanta a cikinta ba a iya wani abu saboda kasancewan gwamnatin ba ta musulunci ba ne ma'ana ba musulmi ne ke jagoranta ba to yanzu kuma da ya zamana musulmin ne ke jagoranta me ke faruwa ina ganin zan iya cewa tun da aka yi najeriya tun da aka yi najeriya har zuwa yau ba a taɓa samun lokacin da ake yawan kaima musulmi a mutunci ko janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farmaki ba kamar wannan lokacin da muke ciki ittifaqan na farko nazarin da ya kamata kai dangane da wannan lamarin shine me ke kawo wannan mas'ala har kafare suke zuwa kan janibin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi suka ko su yi zagi ko su yi wani abu wanda yake taɓatanci ne domin in an bata an ce zagi ba yana nufin sai an ce uwa ka ubanka yake nufi zagi ba zagi yana shigowa ta hanyoyi da yawa kamar yadda biqari iya ta ya faɗa da kuma ibn taymiya ya faɗa cikin littafin littafinsa asarin maslul shine danganta wani kalma da take kama da reni wajen cin fuska ne kai tsaye zuwa ga musulmai amma ya aka yi kafirai suka samu wannan kofa kafirai sun samu kofan cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama ne da rarrabuwan kanmu da kowa yadda aka siyasantar da addinin bayan an siyasantar da addini sai aka kuma koma aka siyasantar da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an siyasantar da shari'ar annabi sai aka koma aka siyasantar da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama siyasa ya shiga ko'ina yanzu domin ko me yasa na faɗi haka yadda za ka gane dalilin da ko yasa na faɗi haka shine shine yadda kake ganin musulmi yadda suka ɗauki yanzu misali kamar abu safiyan a zamanin annabi sallallahu alaihi lokacin da ake ganiyar yakar annabi sallallahu alaihi wasallama abu safiyan a daidai wannan lokaci an tura kafirai zuwa leƙan asirin yadda lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya zo leƙan wannan asiri a daidai wannan lokaci da ya zo tadda manzon Allah sallallahu alaihi cikin sahabbansa a daidai wannan lokaci idan annabi yana magana ba wanda yake iya tankawa idan yana zubar da yau mutane ko yana alaula saboda neman tabarrukin abin da ya shafi ruwan alaulan annabi sallallahu alaihi wasallam za ga mutane suna rige-rige suna rigegeniya ana kokari a ɗebi ruwan da annabi ya alaula ya zuba a ringa shawa a jiki ana neman tabarruki kaman za su kashe kansu wannan fa wanda yake faɗin wannan maganan abin da ya gane mai idansa ba sahabi bane a daidai wanda lokacin kafiri ne ba musulman ne suke da. a shi abin da ya gane mai idansa shine yazo faɗi sahabbai za su kashe kamar za su kashe kansu kan annabi a daidai wanda lokaci shi da aka turo shi zo ga annabi a wani yanayi yadda sahabbai suke mutunta annabi da girmama shi da ɗaukan lamarinsa da gaske da ya koma amsar da ya ba makafiran shi ne wallahi ba za ku iya yaƙan manzon Allah ba abin da ya gaya musu kenan ba za ku iya yaƙan manzon Allah ba suka ce saboda me suka ce na je na tadda wasu mutane suke tare da annabi yadda kuke so su rayu ku rayu yadda kuke so ranku yadda kuke son ranku yadda ba ku so ku mutu to su kuma haka suke so su mutu akan manzon Allah yadda ba ku so ku mutu su kuma mutuwa suke nema akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan alfarmarsa kuma ka duba population namu ne yanzu da muke da su population namu ya ninka yawan population ɗin musulmi a baya sannan damammakin da muke da shi ya ninka damammakin da musulmi suke da shi a baya amma ka duba yadda ake tozarta janibi na fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallama duk al'ummar da za a iya kallon fuskan manzanta a kalli janibin manzanta a ci fuskansa a zage shi kuma ba abin da zai iya faruwa ko hayaƙi ba zai tashi ba ko ƙura ba zai tashi bare hayaki ya tashi to wannan al'umman ba ta cancanci cin nasara akan makiyarta ba har abada al'umma nan ba za ta yi nasara akan makiyarta ba to yanzu wannan abin da ya faru na abin da ya shafi sahara reporters kowa ya sani sai bango ya tsage kaɗan gare yake samun wajen shiga sai bango ya tsage domin yanzu ya mu ya mu muna cin mutuncin manzan Allah ba don kuma sai don mu kare muradin mu. kowanne yana kare ɗari ƙasa wanne yana kare ƙungiyarsa wanne yana kare tafarkin da yake kai zai amfani da cin mutuncin annabi wani zai ɗauko wani abin wanda ba fa cin mutunci ne ga annabin ba zai juya shi ya mai da shi cin mutunci ne ga annabi domin ya boga ma wata ƙungiya ko wata firak ko wata manhaj da ta saba masa don ya goga mata bakin jini zai zagi manzan Allah zai labta manzan Allah mugun alkaba'i don a ce wancan ɗin ita ce makiya manzan Allah alhali shi ya kirkira da kansa. to kun ga yadda suka samu don haka ba abin mamaki ba ne don sahara reporter ta zage annabi ba abin mamaki ba ne kwata-kwata saboda me saboda mu muka buɗe ƙofar a zage annabin shi sa dole su kuma tunda mun buɗe kofar yanzu cece kuce kuna tunanin abin da muke yi yanzu cece kuce ba sa gani suna gani suna bibiya kuma suna jin abin da muke yi kowannen mu idan ya taso yanzu ko kare annabi kake wani idan ba kungiyansa kake ba wallahi zai min dan kare annabi wani idan kai ba dan dariƙarsa ne ko kare annabi kake sai ya zage ka yanzu a nan shafin akwai post ɗin da aka taɓa yi wallahi ni ne nake jawabi kuma wannan jawabin bai taɓa ɗariƙa kowa ba bai taɓa ƙungiyar kowa ba ina ga jawabi ne akan abin da ya shafi janibin annabi amma wasu saboda ƙiyayyen da ke tsakanina da su kan gabar taɓa ɗariƙar su sun ƙi su goyi bayan wannan abin kuma a ƙarƙashin comment ɗin akwai kafirin da ya zagi annabi kuma ba wanda ya tanka masa duka zagi suke ba don kuma saboda kare ɗariƙarsu to idan ya zama mun maida addini kowanne yanzu ba a kare addini ake ba kowa yana kare ɗariƙarsa ne kowa yana kare malaminsa ne kowa yana kare tafarkinsa ne kowa yana kare shehunsa ne mun daina kare addini mun koma kare shehunnai mun koma kare malaman mun koma kare ƙungiyoyinmu mun koma kare ɗariƙoƙinmu mun bar kare addini ko shakka babu za mu tozarta kuma za a ci mutuncin manzan Allah ba abin da za mu iya yi wannan shine magana kashi na farko to da haka jama'a idan ana so a yi gyara dangane da wannan lamarin tun daga nan fa za a fara gyaran idan har daga nan ba ku fara gyaran ba ba ku da dalilin da za ku yaki kafirai kan zagin manzo Allah saboda idan su sun zaga in kun ce za ku ta da hayaniya wata hayaniya ku ta da a lokacin da nakun ya zage sa wani me kuka yi a lokacin da wani cikin musulmi ya zagi manzo Allah dan kafiri ya zagi manzo Allah to kai me za ka yi ai an ce da na gaba ake gane ake gane zaitun ruwa idan za ka yi hukunci su ma gani cewa wannan namu ne ya zagi manzan Allah mun mushi hukunci mai tsauri ina ga kuma wanda shi ba namun ba in ya zagi manzo Allah to saboda haka idan muka ga wannan lamarin yadda lamarin yake ba lamari bane wanda za a tsaya ana cewa a tsine a tsine ba na tsine tsine bane lamarin nan ba ta tsinuwa bane kadai dama tun kafin ku tsine Allah ya tsine mata domin ko ba wanda zai zagi manzo Allah sai tsine ne kafin ka tsine masa tana Allah ya tsine masa kafin ka la'ane tana Allah ya la'ane shi kafin ka ɗebe musu albarka tana Allah ya ɗebe musu albarka dan ba su ma tsine ba su zagin ba sai bayan da Allah ya ɗebe albarka ba su yi zagin ba sai bayan da Allah ya gama tsine musu sannan suka yi zagin to yanzu na farko magana ta ta biyu ƙungiyar yarbawa ƙungiyar yarbawa wacce take suna morik wanda yake jagoranta shine shine ishaq akintola farfesa ishaq akintola masu kare ɓangaren abin da ya shafi haƙƙin musulunci yau aiki ya same ku domin kuwa an kwatanta ɗaya daga cikin kafiran da ke ƙoƙarin tada husuma a najeriya yau an kwatanta shi da shi aka zagi manzon Allah a yadda labari ya zo min an ce ma ba wai ita sahara reporter tsammani ne ta haka kai tsaye ba duk da kasancewa mu ita muke ganin laifinta saboda karan fari ba wai shi ne karan farko da take cin mutuncin addini ba ta sha cin mutuncin addini da aka wannan ba shi ne karan fari ba duk da an ce ita ma ta ɗauko ne daga cikin wasu ƙungiyoyi na yarbawa da suka yi bayani akan ka ita haka ta yada da ta yada aka ce kuma ba ma ita kadai ta yada wannan amma ma nata fi shahara saboda ta shahara da shiga janibin annabi sallallahu alaihi da musulunci yau ba yau ta fara ba sahara reporter ta dade tana yi so kaga anan idan ta tabbata gaskiya ne wasu ne daga cikin ƙungiyoyin yarbawa suka yi kowaye wa innan yanzu haƙƙi ya rataya musamman duka kan musulmai ne nake magana amma musamman wannan ƙungiyar ta Morek wanda Ishaq Akintola ke jagoranta ya wajaba gare shi ya tashi ya aiki su yi abin da za su yi domin ganin sun kwato mana haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan muka duba wannan mas'alar wannan shine mas'ala da ya kamata kowanne mai da hankali a kai to yanzu idan muka gama da wannan bayan wannan mas'ala da yake nuna cewa kungiyar bawa ne ta yi wannan to sai mu dawo kan saharar reporters ita kanta sahara reporters ɗin za ka ji ka samu musulmai da dama suna bibiyan wannan shafin ana kuma duban abin da take sakawa kamar yadda na sa title menene abin an sahara reporter ta zagi manzan Allah me ya kamata musulmi su yi na farko kowane irin musulmi a Najeriya da yake da wani aiki na gwamnati ka sani alfarmin manzan Allah ya sa ka samu wannan aikin gwamna ne kai alfarman manzo Allah ka sa ya Allah ya sa ka samu minista ne kai alfarman manzo Allah ya ka samu minista waye waye shugaban kasa ne kai alfarman manzo Allah ya ka samu saboda al'umma annabi su suka zabe ka Ko waye da ya samu matsayi a Najeriya tun da mu ne majority a kasan nan alfarman manzon Allah ya sa ya samu kuma idan ka ce ba alfarman annabba ne ka ce daga yau a matsayinka na ɗan siyasa ba ruwanka da manzon Allah kaga cewa in za kai labari bayan rashin kai labari ma ranka ma sai an neme shi to kaga ashe da gaske ne dukkaninmu a matsayinmu na wanda muke rayuwa a Najeriya da duk wanda yake da wani madafin iko musulmi ne kai a soja musulmi ne kai a ɗan sanda yi ƙoƙari kai wani abu a ƙarƙashin aikinka duk da kasancewa aiki yana da doka ba za ka sa baki ba sai akan abin da aka tsara maka amma ta wannan za ka iya aikinka ƙarƙashin ƙasa domin ko ba komai in ka je kiyama za ka gaya ma Allah cewa ka taɓa ka wani abu akan mutuncin manzo Allah amma shi kenan illa iyaka mu zauna koyi in an zagi manzo Allah sai dai mu zo mu ci Allah ya tsine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan kwana biyu shi kenan sai mu koma daya a ci gaba da rayuwa haka za mu yi ta tafiya kullum in an zagi manzo Allah shi kenan ba abinda musulmi za su iya yi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abinda za mu iya yi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba wannan kaɗai Allah ke bukata ba domin ko da in sahabbai da sun tsaya akan inna lillahi inna ilaihi da addinin bai isa zuwa gare mu ba me Allah ya faɗa cikin sura cikin alkur'ani alladhina da qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana me suka ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wani ne zo ya samu sahabbai cewa daga cikin propagandan da kafirai suka yi saboda su raunata gwiwan sahabbai karkas su ji tsoron yakan arna shine sai suka zo suka ce ga kafirai fa sun tara muku sun yi tanajin da wallahi ba za ku iya da su ba kaga anan Allah ya ce alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u nakum mutane fa sun muku taron dangi fakshawhum wallahi ku tsorata kakku yadda ku je ku buga da su wannan kalmar da suka faɗa faza da hum imana wala sai ya ƙara musu habbai imanin cewa ma akan gaskiya suke da suka gama sai suka ce wakalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu da suka faɗa ita kadai suka tsaya akan ta a'a da suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka tafi suka yaki arna Allah sai ce qalabu bi ni'matin minallahi wa fadla lam tamsashum su'un wattaba'u ridwan ina ji aya ta haka take mai kuskure ba in kuma nayi kuskure Allah ya yafe mu Allah ya ce sai suka fita suka buga da kafiran sai suka dawo Allah ya ce ba abin da ya same su na bala'i suka dawo da falala Allah kafirai sun watse kaga ashe a nan idan da su musulman sun tsaya sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sun sun tankwashe kafa sun zauna kaga wannan falalan ba za ta same su ba kuma wannan su din da Allah ce lam tamsashum su za ta iya saman su saboda ba zama suka yi su ce Hasbunallah wa ni'mal yake sun zauna ba kamar yadda muke zuwa mu ce inna lillahi shikenan kowa sai ya ci gaba da harkokinsa kai har a zagi manzo Allah maka koma kana harkokinka ba wani abin da zaka yi tabuka a matsayinka na sakataren gwamnati a matsayinka na shugaban kasa a matsayinka na gwamna a matsayinka na minista ba wani abin da zaka iya yi mana kan wannan lamarin sai dai mu zira ido mu ce inna lillahi na inna ilaihi raji'un an ci mutunci manzo kullum kullun haka za mu ci gaba da rayuwa a Najeriya to babu amfanin musuluncin mu in dai har za iya taɓa mutuncin manzon Allah idan har za a iya taɓa mutuncin Buhari shugaban ƙasa a ɗauki mataki nan taki yanzu an rufe tuta har yau ba tuta ba ba Najeriya ba Twitter babu Najeriya ba Najeriya ba ita ba su juna sun yi hannun riga saboda kawai an goge rubutun shugaban ƙasa yau ga wani ya zagi manza Allah ya lamarin yake wani mataki za ku ɗauka saboda haka jama'a wannan yana daga cikin abin da nake ma jama'a nasiha a kai a matsayinka na kowanne to mataki na farko kenan na faɗa a matsayinka na ma'aikacin gwamnati shugaban ƙasa gwamna ka yi wani abu akan taɓa mutuncin annabi talakawa a nan ba abin da za su iya yi saboda haka wannan kenan ko sana abu na gaba musulmai talakawa ko kuma da baku da abin yi na ha'iku abin da baku da ba baku da ikon da za ku iya yin wani abu akwai abin da kuma za ku iya yi me za ku yi kowannen mu yi online din page a matsayin ka na musulmi na ɗaya kenan sannan kafin ka yi online ka tabbata ka yi reporting din page din idan akwai musulmai da yawa na san kasancewa musulmai da yawa suna bin wannan shafin da yawan mu mu yi unliking in page sannan mu yi in page idan reporting ya yawa za su duba lamarin page da kasance yahuda suna da makirci za su duba lamarin page za a yi maganin page sannan bayan haka ƙungiyoyin musulmai da suke ga suke da wannan suke da dama da za su yi abin da za su yi kan wannan lamarin shine wanda yake da shugabancin sahara reporters din mu yi karansa a kotu ai an ce hannu ɗaya ba ɗaukan yinka ai ma idan muka haɗa da karfe da karfe yadda aka taru ma abdul jabbar mu taru ma wannan mutumin shi ma mu buga a je kotun a kashe kuɗin ai muna da kuɗin mu ma musulman Allah ya ba mu kuɗi yana ba mu masu arziki alfarman Alnabi sallallahu alaihi wasallama ya fi darajan abin da muka tara na abin duniya mu ko wallahi Allah ya kwace duk abin da ya bamu na ni'ima ya fi da a taɓa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da za mu yi to saboda haka wannan jawabi da nake muna yin sa ne sannan magana na ƙarshe da zan yi me yasa kafirai suke yawan maganganu akan mu cewa we are forcing people to convert to Islam we are forcing people to convert to Islam we are not forcing anybody but they are the one that forcing us to follow your policy or your evil or your bad policy because we didn't insult anybody we didn't insult any religion and why are you insulting our religion why are you insulting our prophet why we are practicing our religion without insulting anybody without insulting any religion. Why are you insulting our religion? Did you force you to come and, to come and be a Muslim? Sahara reporters, I'm talking to you. Is there any Muslim that insult your your your your your your, your, your pastor? Or insult your hero? Or insult your religion? Why are you insulting our religion? Why are you insulting our Prophet Muhammad? Why? And you are the one that's saying, Muslim, doing jihad, forcing people to be a Muslim, to come to Islam. And we are the one that rejecting that. We're the one that, con- that condemning that because we are not supporting terrorism. Why are you people insulting our prophet? You are the one that causing all this problem in this country, causing insecurity. Why Sahara reporters? We're asking you. Tell us the reason. Tell us the reason. Why are you insulting our prophet? What did Muhammad did to you? What did Muhammad did to you? So this is a open letter to Sahara reporters. We, we will not tolerate this nonsense and we will do whatever we will do to defend our Prophet Muhammad وسلم from insulting of devil like Sahara reporters. We are not supporting any person to insult religion of some saboda haka daba. annabi sallallahu alaihi wasallama shine jagoranmu annabi sallallahu alaihi wasallama shine jagoranmu jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun wama huwa illa min jahannama junnatun wada qaulul kuffari asabathu junnatun jinnatun wama huwa illa min jahannama junnatun jaza'u muti'ihi harirun wa jannah wada qaulul kuffari asabathu jinnatun wama huwa illa min jahannama junnatun wannan sako ne kuma wallahi wa inna lakum maw'idan lan tukhlafa fadhhab fa inna lakum fil hayati fadhhabu fa inna lakum fil hayati an taqulu la misas wa inna lakum maw'idan lan insha Allah muna kira ga duk musulmi duk mai kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je on liking din Sahara reporters ya safa reporters sannan ya yi yayi yayi reporting data yayi yi reporting data, duk gashi nan ana ta duk musulmi ku sani cewa wallahi ba za mu shiru da wannan maganan ba za mu ta maimaita sai an ɗau mataki sai mun fito mun nuna cewa ba mu yadda ba wallahi shi dai duk abin da zai faru ya faru amma sai mun faɗa cewa ba ai mana adalci ba wannan sako ne so mun taɓa ne muna da saƙonni insha Allah muna da sakonni ba za mu shiru ba wannan ɗin iskan la'anannan wanda yake jagorantanta la'anatullahi alaihi alaihi min Allah ma yastahiqu muna roƙon Allah ya mana gagga ya nuna darasi Allah ka aje aya a kansa Allah ka aje aya a kansa ya Allah ga inda ya kamata mu zo mu bada kariya nan ba mu je mu ta rigima akan wasu malamai ba ba mu je mu ta rigima akan ce ku ga inda matsalar take nan saboda haka wannan yana daga cikin sakonmu kuma muna nan muna sauraron shawarwarin mutane Allah ta'ala ya isan mana akan abin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi wulaƙanta duk wanda yake da hannu wajen cin mutuncin annabi duk wanda ya ji daɗi da wanda ya bada supporting da wanda ya laikin da wanda ya duk wani abu da yake nuna goyon baya ne Allah ka wulaƙanta shi duniya da lahira kuma Allah ka ajiye aya a kansa wannan shi ne na ba daɗewa zan yi ba kuma a jira sakonni suna nan tafi insha Allah assalamu alaikum wa wabarakatuh